so to speak.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 بها تمت النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا نعمة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه التعريف اللفظي ولا التعريف المعنوي أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى ليوم لقوم يؤمنون أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى فضل كتابه وعظم قوله وبشر الناس به وعنعم الناس عليه أيها الناس الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنبيل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءكم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر بالقرآن العظيم ويقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أني أكثرهم تبعا يوم القيامة متفق عليه ومن أعظم النعمة التي فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة نعمة إنزال القرآن يقول أمير الشعراء أحمد الشوقي في قصيدته نهج البلاغة جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما قال المدى جدد يزينهن يزينهن جلال الإتق به والقرآن الكريم قد قال أقوال قد قيل أقوال عليه وبينوه العلماء بأنه من أفضل وأعلى وأجل أي نعمة التي أنزل على الأمم لذا صهاجة الناس إلى القرآن الكريم ماصة وإلى فهم القرآن الذي حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تذيب به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلم على كثرة التدريب ولا تنقضي أجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدقة ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله قال تعالى في محكم تنزيله فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداي فلا يزل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور ألا إلى الله تسير الأمور وذكر الماوردي في أدب الدنيا والدين أن الوليد بن أن الوليد بن يزيد تفاعل يوما في سورة إبراهيم فقرأ قوله سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار أن يدع فقال ذي القرآن أأنت توعد كل جبار عنيد فها أنا ذا جبار عنيد فأخذ المصحف ومصدقه وحدقه وقال إذا جئت ربك يوم خشن فقل يا رب مصدقني الوليد فأصبح حتف عينيه حتف عنفه شر خلقه أيها الناس فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي أمة من الأمم مثل ما أعطانا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصف الله القرآن بصفات عديدة كريمة وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بل هو قرآن مجيد إنه لقرآن كريم واجبنا نحو كتاب الله لا بد لكل مسلم أن يتعلم القرآن يتعلم قراءته ويتفهم معانيه يتفهم معاني التنزيل هذا واجب لكل مسلم كما روت أم سلمة وأنس وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود في أحاديث صحيحة فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي أمام الله سبحانه وتعالى ويقول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا الواجبنا واجبنا الثاني أيها الأخوة واجبها الثاني أيها الأخوة لا بد أن نعلم أبناءنا وإخواننا والأمة أجمعين هذا الكتاب العزيز فاعلموا أن من فضائل القرآن أنه يقوم اللسان ويعلم الفصاحة ويدرب السجن ويمحن القدرة على الخطابة وقد فتن لذلك بعض الناس من غير المسلمين ففي إيجبت ففي إيجبت وجد كثيرا وجد كثير من المسيحيين مثل نظم لوقا فقد تعلم القرآن وحفظه لما أنه يزيد من الفصاحة والطلاقة barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum kuwa babu shakka mafi girman ni'ima da ubangiji ta'ala ya saukar ma watan al'umma ita ce ni'imar alkur'ani mai girma ba mu da wata ni'ima gagaruma da Allah ta'ala ya saukar ma waɗannan al'ummar kamar ni'imar alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya aiko mana da annabi ya haɗa wannan annabi da wani gagarabado ɗan littafin da bai saukar ma wani ba annabi ba da wani littafin da aka tara ilmoma aka tara labarai aka tara bayanai ba wani abu face yana cikin alkur'ani mai girma mafi ficiyar ni'ima da Allah ta'ala ya taɓa wa ɗan adam babu shakka ita ce ni'imar alkur'ani mai girma Allah bai saukar da wata ni'ima a bayan ƙasa kamar ni'imar alkur'ani mai girma ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa misalin abin da aka aiko ni da shi na shari'a yadda kasar ruwan sama ne lokacin da aka yi ruwan saman aka ɗauke sai zan ruwan sama ɗin ya samu wani ɓangare na al'umma sun karɓi ruwan saman sun amfana da shi waɗansu kuma ba su amfana da ruwan saman ba bayan Allah ya buga misali da ruwan sama wanda yake dukan ƙasa in ya zo ya buki ƙasa wani ƙasan yana da tsauri ko da ruwa ya zuba a kai ruwan ba zai shiga ya huda ƙasan har ƙasan ya taushi a iya shuka ya samar da amfani ba wani kasan kuma yana da taushi in an yi ruwan ruwan zai shiga ciki a yi shuka shukan ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace misalin wanda yake sauraron alƙur'ani yake koyan karatun alƙur'ani yake kula da littafin Allah yake kimanta littafin Allah shine wannan kasan wanda ya samu ruwa ko wanda ya samu ruwa kuma ya rike ruwan ya amfana da alkhairi jama'an musulmi da saukar da alkur'ani mai girma ne Allah ta'ala ya yi kirarin ya tuka mana duk wata ni'ima duk wata ni'ima da aka yi wa ɗan adam ta tabbata ne da saukar da alkur'ani mai girma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai ce wa raditu lakum islam dinan an gama cika mana ni'ima ce da saukar mana da alkur'ani mai girma alƙur'ani mai girma shine littafin da ba wani canji da zai so ko ta gaba ko ta baya a jirkita ko ma'anansa ko lafazinsa ko a shigar da wani ma'ana wadda ba shi Allah ta'ala ke nufi ba Allah ta'ala ya ba alƙur'ani don kariya ta kowane fuska ubangiji madaukakin sarki ya ba shi tsaro ya masa kirari da cewa littafi ne wanda ya kyautata ayoyin da ke cikinsa kuma aka rabe su taki-taki, duk abin da kaji an tunkule maka bayaninsa a wani wuri a ƙur'ani to in ka je wani wurin zaka ma an buɗe ma bayaninsa ba wani abu da aka cushe a cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ce wai su jama'a bai isa su ba mun saukar musu da alƙur'ani ana karanta musu wannan alƙur'ani din me jama'a suke so bayan kuma ga alƙur'ani cikinsu ana karantar da su alƙur'ani Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da alƙur'ani mai girma da gaskiya wannan alƙur'ani shi ya yi haimaniya shi ne ya mamaye shi ne hakimun li jami'il kutubil munazzalati min sama zuwan alƙur'ani ya shafe duk wani littafi da aka saukar da shi daga sama ya ƴan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kanshi yana alfahari da alƙur'ani mai girma yana cewa ba wani ba annabi face mu'jizar da aka bashi an taba ba wani irin ta ni ko abin da aka bani wahayi ne Allah ya manna alkur'ani kafin ni ubangiji maɗaukacin sarki bai taba ba wani mutum wani ɗa wani halitta irin watannan baiwa ta alqur'ani bai girma ba ba wanda aka taba ba irin abin da aka bani inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanadiyar ni an bani alkur'ani su sauran annabawa an ba su wasu littattafan da ba alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina fatan a rangobe alkiyama idan to na fi sauran annabawa yawan mabiya saboda ni an bani alkur'ani littafin da ba a ba su ba ɗaya daga cikin manyan mawaka na addinin musulunci wadda ake masa kirari a ce amiru shu'ara ahmad shauƙi yana cewa annabawa sun zo da mu'ujizozi kala-kala sun zo da al'amuran al'ajabi kala-kala duk abin da annabawa suka zo da shi yayi yayi ya wuce kai ko ka zo da wani irin littafi wanda abin ban mamakinsa a bebaɗe na na daure kai a bebaɗe na ban sha'awa cikin littafin na alkur'ani baya ƙarewa baya karewa yana ƙara daɗewa ne ana ƙara buƙatuwan alƙur'anin jama'an musulmi mutane suna da buƙatuwan alƙur'ani don alƙur'ani shine igiyan Allah mai ƙarfi shine bato zikirin Allah wanda ke cike da hikima shine hanyar Allah madaidaici wanda in duk wanda ya rike alƙur'ani ba zai samu karkata ba duk wanda ya rike alƙur'ani wannan mutum ba zai hallaka ba duk wanda ya rike alƙur'ani mai girma za ka cimma in zai magana yana faɗin gaskiya alƙur'ani ba a daina yayin shi malamai ma ba sa koshi da abin da ke cikin alƙur'ani ballantana waɗanda ba su ba duk wanda ya zama yana da kula da alƙur'ani za ka cima mutum ne mai faɗin gaskiya in za ka yi aiki da alƙur'ani za ka rika samun lada in za ka yi hukunci da alƙur'ani za a kai adalci in za ka kiranyi mutane zuwa ga alƙur'ani mai girma to babu shakka za ka ɗora su akan hanya madidaiciya duk wanda ya kyala alƙur'ani don girman kai wannan mutum Allah ta'ala zai hallaka shi an taɓa samun wani sarki wannan sarki ana kiransa walid bin yazid wani sarki ne mai jin kansa wani sarki ne a sarki rannan sai ya ɗauki alkur'ani ya buɗe sai ga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa fattaku wa khaba kullu jabbarin anid annabawa sun nemi buɗin Allah duk wani mai girman kai kan Allah ta'ala yake ya tabi sai walidu ya kalli alƙur'anin sai ya ce kai alƙur'ani yanzu kana alƙawarin azaba ga duk wani mai girman kai kan gararre to ni mai girman kai ne gararre sai kama alƙur'anin sai kekketa shi sai ya ga alƙur'anin sai cewa alƙur'anin iza ji ita rabbaka yau mahashirin in ka je wajen ubangijinka ran gobe alkiyama ka kul ya rabbi mazzaqani walid ka ce ya Allah walidu ne ya yayyaka ni walidu ne ya yayyaka ni wannan mutum haka aka wayi gari aka cimma kan shi a saman tsoron gidansa a saman kwanan gidansa gangan jikinsa gunduwa gunduwa kuma ga dubun matsara masu security sikuritinsa masu gadinsa wato jami'an tsaron da suke gadin kofar gidansa su ma ba san abin da ya faru ba yana cikin ɗaki haka nan kawai Allah ta'ala ya yi ikonsa akan wannan mutum aka wayi gari aka rasa wuyansa dan ya walakanta alkur'ani mai girma jama'an musulmi ba mu da littafin da ya wuce alkur'ani Allah ta'ala ya siffanta shi da siffa na ɗaukaka kala-kala ubangiji ta'ala ya kira shi ci da suna alkur'anul azimu Allah ta'ala ya kira shi alkitabul azizu ya ce innahu lakitabun azizun littafi ne mabuwayi ubangiji ta'ala ya kira shi da suna aliyun hakimun Allah ta'ala ya kira shi da suna Kur'anun majidun ya ce masa karimun Allah ta'ala ya girmama shi a wurare daban-daban wajibin mu dangane da alqur'ani dole ne kowa ya koyi karatun alqur'ani jama'an musulmi kowa ya tabbatar da cewa ya iya karatun alqur'ani mai girma kuma ba za ka iya karatun alqur'ani mai girma ba dole sai ka samu wani malami mutkini malamin da ya iya karatun alkur'ani ka zauna gabansa ka faɗa ya faɗa maka aya ɗaya ka maimaita ya ƙara faɗa maka ka maimaita kana ɗauka kaɗan kaɗan har ka sami gwargwadon abin da ka samu a hannun wannan malami na karatun alkur'ani mai kyau tare da tajwidi hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai koyi alkur'ani irin yadda ake karanta jarida ba ya ɗauka kawai ya karanta a'a Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ne ya iya koyar ka koya masa wa innaka latulqal ƙurana min ladun alimin hakim ubangiji ta'ala ya ce kana koyan alƙur'ani ne wajen mala'ika Jibril da aka kowa ya tashi koyi karatun alqur'ani in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kai ƙaran al'umma ran gobe zai ce wa Allah ga jama'a na nan an samu waɗansu cikinsu. sun kisa rike alqur'ani mai girma sun ƙauracewa alqur'ani mai girma rabbi inna qaumi taqadu hadha alqur'ana mahtura mutane na sun kauracewa alqur'ani abu biyu jama'an musulmi mu koya ma 'ya'yanmu mu karatun alqur'ani iya karanta shi da haddasta karatun alqur'ani yana buɗe kwakwalwa yana bunƙasa fasaha yana sa salaƙan harshe yana ƙara basira yakan sanya yaro ya fice ya zama mai tsaron gwana a tsakankanin sa'o'in shi saboda ya iya karatun alkur'ani mai girma waɗansu waɗanda ba ma musulmai ba sun yi la'akari da haka sun tsaya tukuru suna koyon karatun alkur'ani don samun watannan a ɗan a ƙasan egypt in kana karance-karance za ka cimma malamai waɗanda ba musulmai ba ne ba malamai ne na duniya 'yan boko amma larabawa ne kiristoci ne amma sukan ga ba za su ci nasara ba ga duk abin da suka sawa gaba matuƙar ba su je sun samu haddan alkur'ani mai girma ba cikin irin waɗannan akwai wani marubuci ana kiran shi nazmi lauka mutumin ƙasan egypt ne ya rubuta littattafai daban-daban cikin littattafansa yana da littafin muhammadu ar-risalatu war-rasul yana da littafin wa muhammada yana da littafin muhammadun fi baitihi a cikin littafin wato muhammadu ar-rasulu wato ar-risalatu war-rasul yana cewa mahaifin shi sirrin cin nasararsa profesa ne yanzu a kasan Egypt yana cewa sirrin cin nasararsa tun yana yaro karami mahaifin shi ya kai shi wajen malami ya koya mashi karatun alkur'ani ya iya karatun alkur'ani ya ce da yawa daga cikinsa ya ce tun daga nan a makaranta ya zanto yake jan zararsa ya zama yana sahun gaba saboda alkur'ani ya buɗe kwakwalwarsa suna nan da yawa ba lokaci da zan dinga ambata mana su amma arna da yawa a ƙasan egypt waɗanda sun jarabta kula da alkur'ani mai girma ya bunƙasa musu kwakwalwa wajibinmu ne mu saka yaran mu kan wannan harka su koyi karatun alkur'ani akwai mukarram abid shi ma mutumin ƙasan egypt ne matacin alkur'ani ne kuma ba ba musulmi ba ne amma wannan haddan da yawa alkur'ani ya ba shi dama haddan kawai ya yi bai san ma'anan ba amma haddan ya yawa alkur'ani ya inganta harkarsa ya faɗaɗa basirarsa ya kaifafa ƙwaƙwalwarsa da aka duk wanda bai san yaron shi ya zama da ƙiƙi a makaranta to ya tabbatar da cewa ya kula da abin da ya shafi alkur'ani mai girma iya karanta shi da abin da ya shafi ainihin haddace shi muna fatan Allah ya mana gudunmuwa ba abin da ya wuce alkur'ani hatta wajen ɗaukaka akwai lokacin da abu musa al'ashari umar bin al-khattab ya sanya shi Kofna a garin makka rannan sai umar ya in kai makka zai kai rannan umar ya fito daga madina a matsayin shi na khalifa kamar ka ce shugaban ƙasa a yau zai kai ziyaran aiki garin makka a daidai lokacin kuma ashe shi ma abu musa al'ashari a matsayin shi na gwamnan makka shi ma ya yi ya tattaro jama'arsa wato ya tattaro kwamishinoninsa da sauran advisors ɗinsa shi kuma zai kai ziyarar aiki shi ma madina kamar mutumin da ke kaduna zai je abuja a daidai lokacin kuma wanda ke abuja shugaban kasa zai zo kaduna misali sai suka haɗu kan hanya ga gwamnan makka abu musa al'ashari ga shugaban kasa na gaba ɗaya umar bin al kowa da jama'arsa suna cin karaba suka haɗu a hanya sai umar dan asad ya ce ai wurin ka za je kai ziyaran aiki me yasa ka fito da garinka na makka sai ce ni ma ai zan kawo ma ziyara ne da jama'a na ne ma bayanin wasu abubuwa da gwamnati halin da gwamnati ke ciki sai umar bin khattab ya ce to da ka fito manista khalafta ala ahli bawadi waye ka sanya wa mutanen makka a madadinka ya zanto jagoran suwa kasa masu musu yace istakhlaftu alaihim ibnu Afza. na sanya musu ibnu Afza a matsayin gwamnan su yace man huwa ibnu Afza. wa ibnu Afza? yace maulan min mawalina bawa ne cikin mu umar bin al-khattab yayi mamakin wannan hankalinsa ya tashi yace istakhlaftu alaihim maulan yanzu mutanen makka masu daraja masu kima garin da aka haifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne za ka sanya masu bawa a matsayin gwamnansu umar ya fara faɗa wa abu musa al'ashari ya ce i saboda ya iya karatun alkur'ani shi ya sa na sanya shi don ya iya karatun alkur'ani ba'an musulmi a ƙarshe karatun alkur'anin ka da ka iya da wanda ka iya kwanan nan da wanda ka iya tun kana saurayi da wanda ka iya tun kana yaro duk wanda ya taso a wannan yanki na arewa ko bahaushe ko bafilatani ko dan wani yare matukar musulmi ne cikin ɗabi'u da al'adunmu masu kyau ana kai ƙananan yara makarantu na allo na karatun alƙur'ani wannan karatun alƙur'anin da ka iya wa la'alla sai shagari ka tabbatar da cewa ka kakkaba gabakarka ka ɗauko alƙur'anin ka kana bitan abin da ka karanta in ba ka bitan abin da ka iya a baya na karatun alkur'ani hadisi cikin sahih bukhari yace azaban kabarin da za a yi ma mutumin da ya iya wani bangare na karatun alkur'ani daga baya ya dawo ya watsar da shi wannan mutum a kabarinsa za a kwantar da shi za a sa mala'ika da dutse na wuta ya rika jajjaje kanshi kamar tumatir hadisin na cikin sahih bukhari kitabu ta'abir babu ta'birur ru'ya ba'da salatu subhi duk wanda ya sa iya karatun alkur'ani na da to ka tabbatar da kayan mobilizing wannan karatun alkur'anin a yau ka ɗauko kai bitarsa ka kuma ya za kai ka ci gaba malam aliyu na manji yana faɗa yana cewa in ka samu sani rike shi kam da ƙarfi kakkaba shi in ya kubuce lalubo shi wangazance ba shi tashi kai ba ka rasa yin buwa muwafaka ba ma'ana wannan maganar na nufin ilimin da ka samu iliminka na da ka tabbatar da cewa ka ɗauko yi objectin wannan ilimi ka kakkaɓe masa ƙura ka ɗauko karatun alƙur'anin ka kana yi dan ya ce in ya kubuce lalubo shi in ka rike wannan ba za ka rasa kin za ka rasa wato kai ba ka rasa yin muwa ba ka rasa yin faka ba yace maganin samun sa himma maganin samun ilimi karatun alƙur'ani maganin samun sa himma ce ka dawwama in ka soma maganin samun karatu himma kuma ka tawwama in ka soma wannan karatun alkur'ani din ya ce komin wahala ƙazama rungume ilimi a dama rago ba za a sha zuma ba kar ka yadda da mai kasala gun abota don jahala shi ka sa himma lala, she mutum mai son kamala ba zai bi mutsimuwa zaba ba mu tashi mu yi da gaske mu riƙe karatun alkur'ani nisa da alkur'ani mai girma da rashin koyansa zai sa nan gaba mutane su zo da wani abu nan gaba jahilci zai kai jahilci game da ma'aikin Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kai ga duk abin da mutum ya kinkimo sai zo nuna wa mutane sai ce wannan alkur'ani ne kuma sai su karba a wani hadisi da ma'aikin Allah ke cewa inna fil bahri shayatinun mastuna aw saqaha sulaiman yushaku an takhruja fa taqra ala an-nasi qur'anan al-imam muslim ya fitta wannan hadisin mutane sun yi watsi da alkur'ani nan gaba lokacin rikicewan duniya karken duniya za a kai ga duk abin da mutum ya kinkimo sai ya shirya shirya zon tuttukarsa sai zo ce wannan alkur'ani saboda mutane sun yi nisa da karatun alkur'ani mai girma Watan nan kwatuba tana jan hankali dangane da ruko da karatun alkur'ani mai girma ruko da koyon karatun alkur'ani mai girma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa umu ila salatukum yarhamukumullah

رد الخلل رصوا صف الأول فالأول الله أكبر بسم الله رب العالمين قيل أن نقضي عليه وإن فأصدق عليه واقنا إلى واقنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له مثله ومثلنا نعجه ولي نعجه واحدة فقال أغفرني فوعدتني بالقتال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى بلاده وإن كثيرا من الخلقاء سيطغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 للكافرين ليس له دافع من الله المعارف تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar.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 wannan mutum za a ba shi latar zuwa ga wata da yake da su ne sai ra ku yin da kai to haka ana samun kokaru har zuwa lokacin da za a samu wanda lokacin da yake da ba shi da to an lokacin da liman ku ya shigo ya zo za a san kumbai da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaiku yadda da ayat da su ma su ko da su da aka ce ba ka samu ladan sallah amma ba a baka ladan tsoron kutuba ba ba a baka ladan da ake ba mutum ya illa ladan mu a kuka da aka muna jawo hankali da cewa duk lokacin da aka lokacin kuma a yayin tsora da ke abin da ke yi nan kafuwa ne so masallaci ka dauka dan limamin da zai zo ba shi ko a ladan da aka kula ba da sallah da alaikum wasu alaikum assalamu alaikum